Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama makai tsaye a tashar VOA Africa biyar sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa. Kuna kuma iya kama mata hanyar sadarwa a koda yaushe kan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare nake da Ladan Ibrahim Ayawa. Muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin namu za ku ji cewa a jiya laraba ne shugaba Muhammadu Buhari ya naɗa wasu masu baya shawara akan fannoni daban-daban. Muna kuma ɗauke da ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya dangane da shirin ra'ayin jin jama'a da gwamnatin tarayya ta gudanar a wasu jihohin ƙasar. Sai kuma wasu ra'ayoyin da kuke turo mana. haka kuma muna tafi da shirin na kasa ba kasawa ba wanda usman ahmad kabara zai gabatar amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya masu are assalamu alaikum jami'ai a ƙasar turkiya sun ce mutane takwas ne suka mutu sakamakon tagwayen harin da 'yan tawayen kurdawa da ke kudu maso gabashin ƙasar suka kai hawa kuma mutane da dama sun samu rauni 'yan tawayen dai na jam'iyyar ma'aikata da ake kira kurdistan workers party ko kuma pkk a takaice sun tara bom ne a gefen hanya a garin kiziltep da ke yankin gunduman mardin inda hakan ya yi dalilin mutuwar mutane uku nan take kana wasu 25 suka samu rauni daban-daban cikin ko waɗanda suka jikata har da yara ƙanana su biyar haka kuma wata mota ɗauke da babamai ta yi bindiga da niyyar auna 'yan sanda a wani bangaren sanannen birnin tarihin nan na diyar kuma hakan ya yi dalilin mutuwar mutane biyar fararen hula kana wasu sha biyu sun samu rauni iri daban-daban duka babamman da aka tayar an tada su ne da niyyar kai wa 'yan sanda hari amma kuma sai ya fada kan fararen hula wannan harin bom din ya zo ne 'yan sa'o'i kaɗan bayan an danganta laifin kashe wasu sojoji hudu ta da ji tara rauni da kungiyar pkk ta yi wannan abu dai ya faru ne kusa da bakin iyakar kasar iraki sakataren harkokin tsaron amurka ash ya aikawa ƙasar ta turkiya da sakon jaje da kuma waɗanda wannan lamari ya rutsa da su kana ya bayyana goyon bayan amurka na haɗa hannu da ƙasar ta turkiya domin yaƙi da ta'adda duka ƙasashen biyu dai suna kallon ƙungiyar pkk a matsayin na 'yan ta'adda mummunar zanga-zanga da ta faru a ƙasar habasha cikin makon da ya gabata ya biyo bayan yawan takurawa da wani bangaren kasar ya ce yake ganin ana masa sai dai kuma wannan zanga-zangar na iya kawo manya-manyan ƙabilun ƙasar waje ɗaya domin ko sun ce abu guda ne ke damun su wannan ne ma ya sa wasu masu kula da al'amuran yau da kullum ke cewa ba a mamaki a sake samun wani sabon tashin hankali a ƙasar yanzu haka dai kusan mutane 100 da aka kashe kuma jami'an tsaro ne suka afka musu suka murkushe waɗannan masu zanga-zangar a cikin ƙarshen makon da ya gabata jam'iyyar adawa ta ƙasar ita da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international suka ce jami'an tsaro sun buɗe masu zanga-zangar wuta abin da ya dalilin mutuwar wasu daga cikinsu gwamnatin ƙasar ta habasha ta ce wannan ba laifin kowa ba ne na illa na 'yan adawa domin ko su ne suka shirya zanga-zanga ba da neman izini ba mai magana da yawon gwamnatin ƙasar ya ce masu zanga-zangar wasu suna ɗauke da makamai ciki ko har da bom sai dai 'yan adawa sun ce maganar ba gaskiya ba ce masu zanga-zangar ba sa ɗauki da kowane irin makami kuma suna gudanar da zanga-zangar su ne cikin lumana labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ya takarar shugaban ƙasar amurka a ƙarƙashin tutar jam'iyyar democrat hillary clinton jiya laraba ta roƙi 'yan jam'iyyar republican da ma masu tsayawa takara na jeka halinka wato independent da su jefa mata kuri'a hillary dai tana son ta yi amfani da wannan dama ce biyo bayan cewar da abokin karawarta na jam'iyyar republican donald trump ya yi na cewa a yi mata tijara clinton wadda tsohuwar sakataren harkokin wajen amurka ce ta samar da wani shafin yanar gizo mai take togetherforamerica.com for, for america.com ta samar da wannan shafin ne da zuma samun karin sunayen masu jefa kuri'a shafin na cewa ita ce ta fahimci yanayin al'ummar amurka mai sarƙaƙiya da yanayin duniya mai cike da rudani kana tana da karfin zuciyar zamowa shugaban kasa da babban kwamandan askarawan amurka abinda donald trump baya da shi ta yi wannan roƙon ne bayan sa'o'i kaɗan da trump ya shaida wa taron masu jefa kura a ranar talata cewa muddin clinton ta zamo shugaban ƙasa to ba shakka za ta yi wa dokan ƙasar gyaran fuska da zai hana mutane mallakan bindiga domin su kare kansu ya ce wannan batu na mallakan bindiga a halin yanzu yana bisa haɗari musamman a wannan lokacin zaɓe. ma'aikatar tsaron rashi ta ce za ta dakatar da buɗe wuta na tsawon sa'o'i a yankin birnin aleppo na ƙasar syria domin a samu damar shigar da kayayyakin jin kai ga birnin wanda yake cikin damuwa ƙasar ta rasha ta ba da wannan sanarwa ce a jiya laraba ta ce daga yau alhamis karfe goma zuwa karfe ɗaya na kasar ta siriya za ta dakatar da buɗe wuta a ranar talata da ta gabata ne majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci samar da wani lokaci na musamman cikin kowane mako domin a samu shigar da kayayyakin jin kai ga mabukata a yankin na alefo Lokacin da wannan sanarwa ta kai kunna babban jami'in kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen O'Brien ya shaidawa taron manema labarai cewa zai yi na'am da duk wata sanarwa duk wata shawara da ta bayar muddin hakan zai sa kayayyakin jin kai su kai ga 'yan gudun hijira kalaman o'brien na baya-bayan nan dai shine wanda ya ce mutane sama da miliyan biyu ne a aleppo ba su da ruwan sha da hasken wutar lantarki ya ce a samu wannan biyan bukatar ko ana nema akalla sauyi 48 ne daga manyan motocin daukan kayan da za su yi jigila. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc to madalla a jiya laraba ne shugaba muhammadu buhari ya naɗa wasu masu baya shawara kan fannoni daban-daban ta hanyar wani ƙwarya kwaryan biki umar faruk na da ƙarin bayani da dukkan alamu bayan irin matsin lambar da shugaba muhammadu buhari ya samu daga waɗansu 'yan najeriya dangane da rashin masu bashi shara a kan sha'anin tattalin arziki da waɗansu fannoni shugaban dai ya ba bori kaya hau domin ya naɗa dr adeyemi dipiolu a matsayin mai bashi shawara a kan sha'anin tattalin arziki da alhaji tijani abdullahi mai bada shawara a kan tsare-tsare da barista maryam uwais mai bada shawara a kan raya al'umma da kuma sanata baba femi ojudu a matsayin mai ba da shawara akan sha'anin siyasa to amma ko da yake an yi wani dan kwarekwaren buki na rantsar da waɗannan mutane waɗansu kwararru akan sha'anin tattalin arziki a najeriya suna ganin da walaki wato goro a miya saboda dr adeyemi dipolode ana ganin cewa bai dace da a bashi wannan mukami akan sha'anin tattalin arzikin najeriya ba kamar yadda dr mutaka usman shugaban sashen tattalin arziki na jami'ar amadu bello a zaria yake bayyana mun a da na yi da shi are da aka nada ya yi aiki ne da united nations majalisar ɗinkin duniya a kan tattalin arziki a afirka da sauransu to matsalar da ake fama da ita yanzu a najeriya ya kamata ya fuskanci mutane ne ne wa'anda suka san tattalin arzikin da yake cikin Najeriya ba wanda yake wajen Najeriya ba ko kuma wa'anda za su ɗau shawara daga wasu ƙungiyoyi ko kuma wasu ma'aikatu da ke kasashen waje akan shawarwari shi tattalin arziki dama ya kasu kashe biyu akwai wanda suka yi imanin cewa gwamnati da 'yan kasuwa za su iya haɗa hannu a cin yadda tattalin arziki gaba akwai wanda kuma suka yi imanin cewa a'a kasuwa ce kawai a domin 'yan kasuwa su zo su zuba jari abin da yake faruwa yanzu a najeriya ya kamata a ce wanda ya san tattalin arzikin najeriya ne fiye da shekara goma eh, za ka iya karanta tattalin arziki a cikin takardu amma idan ka zo a cikin ƙasar yadda za a yi aikin shine wasu ah, abu daban wanda za ka iya kai ba za ka iya fahimta ba kamar yadda wa'anda sun riga sun ba da gudunmawarsu a kan wannan fanni. Ba cewa ne ba zai iya ba amma kalubalen da ke gaban yanzu ya wuce wani ya zo daga wani wuri ya ba da shawarwarin da za su fidda mutane daga wannan kanyin da ake ciki yanzu. A waje daya, wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki wato Malam Shu'aibu Idris ya ce lalle akwai gyara dangane da wannan nadin da aka yi saboda abin da aka karanta da kwarewa a karatu daban kuma abin da ake iya aiwatarwa ko aka sani a zahiri wani abu ne kuma a daban mun dade ana ta ce ku ce a game da wannan matsayi na mai ba shugaban kasa shawara a kamfanin tattalin arziki saboda taɓarɓarewar tattalin arzikin Najeriya da muka samu kanmu a ciki yanzu ko yau mun waye gari da cewa tattalin arzikin Najeriya ya koma na biyu maimakon da mu ne na ɗaya a wasan Afirka yanzu Afirka ta kudu ta kere mana. Malam Shu'abu Idris kenan kwararre akan sha'anin tattalin arziki a tattauna da na da shi a Abuja. Sannan tun farko kun ji ra'ayin Dr. Muntaka Usman kwararre a kan sha'anin tattalin arziki kuma shugaban sashen tattalin arzikin na Jami'ar Ahmadu Bello a Zaria a tattauna da na da shi. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. A gaida Umar. Kafin mu je ga rahotonmu na gaba sai a shakata da shata. Gwamnan baba makina bakin abu to Allah ya ji kan marigayi shata yanzu kuma sai babban birnin tarayya Najeriya Abuja inda Nasiru Adamu ya haɗa mana rahoto kan shirin jin ra'ayin jama'a da gwamnatin tarayya ta gudanar Nasiru gare ka tarukan na ganawa da jama'a kai tsaye kamar yadda jagoran shirin ministan labarun najeriya lai muhammad ya bayyana na da muradin fahimtar da al'umma irin ayyukan da gwamnatin buhari ke yi don cika alkawuran sauya lamuran najeriya daga barnar da ya ce gwamnatin baya ta tafka wannan taro da ya faro daga kano zuwa sauran sassa kan samu halartar minista da wasu jami'an gwamnati da ke wakiltar yankin a bangaren zartarwa lai muhammad ya yi bayani yadda gwamnatin ke shirin ɗaukar matasa aiki tallafawa mata da jari da ɗaukar nauyin 'yan makaranta don zurfafa karatu musamman ma a darussan kimiyya da fasaha tallafin da ya kunsha karo na farko a tarihin Najeriya sanya naira biliyan 500 a kasafin kuɗi don amfanin talakawa. Sunana Muhammadu Siraju Alhaji Sabo daga Kefi jihar Nasarawa. To muna jan hankali ga shugaban ƙasa ya ƙara gane cewa ba shi da wasu sai talakawan. Yau talakawan suka ce eh to sun ce eh. a waye wanda muka yi in talakawa suka ce a'a sun ce a'a in ba haka ba to da ba kawo da gwamnatin da ta wuce ba tunda talakawa sun kai wannan matsayi na wayewa to a kawo wasu tsare-tsare da manufofi waɗanda za su yi kusa da talakawa su taɓi jikin talakawa don talakawa su samu sassauci game da wannan hali da ake ciki ba mamaki taron a wasu jihohi da ba lalle suna danyen ganye da gwamnatin bane kamar jihohin kudu maso gabas a rika samun kalubale sanar da aikin share da gwalo daga yankin ogoni ya sauƙaƙa lamarin rashin jimirin samun sauyin a kudu maso kudu in an ɗebe ta'adin da 'yan tsagiran avengers ke yi sakataren apc mai mulki mai malabu ni ya ce nan ba da dadewa ba 'yan najeriya za su ci ribar zaben gwamnatin ta canji dole sai an taskace arzikin domin duk dan najeriya ya san cewar ga halin da kasan ke ciki kafin zuwan shugaban muhammadu buhari kusan ta durkushe ba komai komai ya rubuce to kaga dole ne wannan tsarin ita ce tsari guda ɗaya da za ta samu wa matasa aiki sannan kuma kudurin da ya ɗauka wajen bunƙasa harkokin noma da ma'adanai to kaga da wasu hanyoyi dai na tallafa so kaga nan hanyoyi duka ba abu ne masu yiwuwa a halin da tattalin arzikin ƙasar nan yake ciki ba to wannan ƙoƙari da yake yi insha Allahu wa'annan abubuwa duka ba wani abu ne ɓoyayyu ba duk ɗan Najeriya yana ji yana gani kuma kowa ya san abin da yake faruwa yanzu duk ɗan Najeriya na gari yana hamdala bisa wannan abu da yake gudana yanzu a Najeriya. Yawanci jama'ar Arewa maso gabas na kawar da batun kuncin tattalin arziki da nuna gamsuwa ga murƙushe ta'addancin 'yan Boko Haram. Ga wata jami'ar kamfen ta shugaba Buhari Victor Senes ta ce duk da zuwa yanzu ba su samu aiki ba amma sukan yi barci da a ce ko allah na tuba ba mu samu zaɓe nan ba da yanzu ba mu san inda muke ba kamar ni daga north east nake ai da idan zaka tafi yola sai ka yi tunani ina ne zaka kwana kafin gari ya waye ka sake wucewa amma yanzu zaka iya wucewa ba damuwa ba security challenges haka siyasa ta gada yayin da gwamnati ke cewa tana sane da kuncin da talakawa ke ciki talakawa ko yana cewa suna jira musamman ma in akwai ruwan ciki wanda hausawa ke cewa da shi akan jawo na rija nasura da mali kamar amurka daga abuja najeriya haɗa kai a da Nasiru har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu haka agogonmu na cewa karfe uku da minti goma sha shida na dare ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum mu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. Shirin na kasa ba kasawa ba ya danko ɗaya daga cikin 'yan Najeriya wanda suka samu halartar taron nan na Mandela Fellowship wanda ake kira a Hausance tsarin koyar shugabanci daga matasa ga matasa a duniya baki ɗaya. Mun samu ganawa da Isiyaku Adamu Gombe dan mutanen Gombe kuma shugaban kungiyar makafi ta Najeriya wanda kuma ya samu halartar wannan abu da aka yi na shirin koyar da shugabanci ga matasa 'yan Afirka musamman. Salamu alaikum rahmatullah. Amin alaikum salam. To da farko da wa nake magana a cikin shirin namu na yau. To sunana Ishaku Adamu Gombe, shugaban kungiyar makafi na Nigeria. Mm. To malam uh, Ishaku barka da warhaka ko in ce barka da zuwa Amurka. mai sauraro zai ce a na najeriya kuma ga sha amurka to a bakin waka an ce a bakin mai ita tafi ya za mu ji tiryan tiryan a bakin ka in mai sauraro ya yi haƙuri eh. ah, da farko kafin mu je ga jinyar da aka yi harka taho nan amurka me ka fahimta da kalmar nan da bahaushe yake amfani da ita wurin kiran wanda suke da bukata ta musamman ta cewa nakasassu ne na farko dai kalma tana da ko kuma harci yana da tasiri game da yadda mutane suka fahimci abu da kuma yadda suke daukan abu so a ce mutum na kashashe ko kuma a ce kalmomin da mutane suke faɗa ba zai haifar da ɗa mai ido ba duka gaskiya wannan ba kalmomi ba ne wanda suka dace kuma ba a mana adalci wajen irin wannan faɗan kalmomi idan ka ce wa mutum na kashe shi wato abin da ke wato kaman ya nakasa ba zai iya yin komai ba sai yadda aka yi da shi wanda kuma gaskiya ba haka ba ne hmm. wanda lokaci da kuma tarihi da kuma zamani ya gwada mana kan cewa duka wannan kalmomin ba su da tasiri kuma ba hmm. yadda ake ɗaukan ba haka muke ba mutane da yawa wanda suke da ido ko suke da hannu ko suke da kafa suna kasa cin abubuwa da yawa a rayuwa sai kuma muka ga gashi zamani ya zo da cewa masu wannan irin bukatu na musamman na rashin wata gaba ko wani ido sai gashi suna cin abubuwa da yawa a wannan zamanin wanda hakan ya karyata cewa su ba sa iya komai a rayuwarsu sai a yanda ake da su wata irin kasa kake da ita alhamdulillah ni mara gani ne ba na gani tun ina ɗan shekara bakwai mm. Allah ubangiji da rabe ni da rashin gani mm. kuma da haka na tashi da haka na yi primary da haka na yi secondary da haka na yi digiri na farko na yi na biyu kuma yanzu yana shirin digiri na uku in Allah yadda. Mm. To dan ba ni karamin tarihin yadda rayuwarka ta fara a cikin minti biyu ko uku. To kamar yadda na gaya maka na samu rashin gani tun ina ɗan shekara bakwai kuma iyayena suka kai ni makarantar makafi na bauchi mm. kuma inda na yi makarantar makafi a bauchi daga nan na je na yi sakandare na a jos na dawo gida gombe inda na yi jami'ar jihar gombe inda na karanta political science ko kuma kimiyyar siyasa mm. bayan mun kammala bayan mun da daga botan ƙasa su jami'a suka duba wasu daga cikinmu suka mm. ɗauke mu aiki eh. kuma suka tura ni kasar ingila inda na je na yi digiri na na biyu a bangaren siyasa da tattalin arziki mm. wanda kuma na dawo yanzu ina musu aiki a eh. su to bayan nan ganin cewa kungiya na haɗin kai yana da daɗi don su suka zo gidanmu a wancan lokaci suka ce mm. a sa ni a makaranta mm. bayan na gama Oh, su kungiya su suka kiran da a saka a makaranta lokacin da kake karami. Eh kwarai da gaske su zo har gida suka samu kakana suka ce a kai ni eh, makaranta. Eh kungiyar ta irin mutane haka masu na kasa ko kuma bukata ta musamman ta makafin. Eh, eh wanda yanzu nake shugabanta na kasa. To tun kana yaro take kenan. Eh tun ai tun alif 1968 aka kafa kungiyar a Najeriya. Masha Allah. to bayan sun zo suka faɗi kan cewa kai ne makaranta to nima bayan na gama suka zo suka ce to ya kamata mu matasa mu shiga cikin kungiya kuma alhamdulillah muka shiga na yi sakatare na kungiya na jiha kuma na yi sakatare na kasa yanzu mm. kuma a dubu biyu da goma sha biyar aka zaɓe ni shugaban kungiya a zaɓe mu da muka yi a lagos wanda mm, mm. yanzu muna ci gaba da gudanar da wannan kungiya wanda sakatariyar mu tana lagos to kenan kai ba ma a arewa ce kungiyar ba kawai kudu da arewa ne guda ɗaya ce guda ɗaya ce mm. jihohi talatin da shida har da abuja tun muna eh. da membobi kuma sakatare mu tana lagos to masha eh. Allah to eh, malam isiyaku al'amura na bahaushe ko in ce na mutanen arewa da na kudu ba sai an gaya maka ba yaya na kasa take in aka ce wannan yana da wata bukata ta musamman a jikinsa a kudu da kuma arewa ya za ka haɗa abin tun daga kungiyar can tana da reshe a kudu da arewa gaskiya abubuwa ne mabambanta guda biyu mm. mu na farko yawanci a arewa idan aka samu na kashashe mm. a cikin biyu abu ɗaya yana faruwa mm. ko a yi watsi da shi ko kuma a masa rikon da ba zai yi amfani ba eh, in an yi watsi da shi abinda nake nufin watsi da shi shine ba za a kai shi makaranta ba hmm. za a kyamace shi a hmm. boye shi daga baya ya fara shiga bara hmm. shikenan ya shiga duniya ya ta yawon barace barace daga gidan sarkin makafi sai gidan sarkin guragu inda zai ta kenan ba ruwansa da yan uwansa shikenan so kaga ba a bashi kulawa na musamman ba an yi watsi da shi ko kuma a gwada masa gata a rike shi a hana shi komai a hana shi makaranta a masa komai sai daga baya kuma ya zo ya zama mutane ji daɗi. Mm, dan ba abin da zai iya kanshi. Dan ba abin da zai iya yi. Mm. Kuma ba za a iya ci gaba da masa abin da ake masa ba. Wataƙila wanda suke masa masu kau. Haka. To sai ka ga a cikin ɗaya ko a cikin biyun nan ɗaya yake faruwa a tsakanin mu na kasun arewa. Mm-hmm. Yi mafiya yawancin mu. Mm. So amma a kudu gaskiya tsarin daban ne. Wanda yanzu maganan da nake maka shi shugaba da na karɓa a hannunsa ma'aikacin banki ne wanda ya kusan manajin director a access bank yanzu haka yana headquarter a, a lagos marina mm. oh ba haushe ba ne a ba haushe ba mm. ne don akwai ne to wanda makafinmu ko da guragu ko da abun nan surga sun ci gaba na farko al'umma tana ba su kulawa na musamman mm. kuma ana kai su makaranta bayan kuma sun dawo daga karatun kuma ana ɗaukan su aiki kuma aiki mai daraja yanzu misali duk makafin mu ko guragu da suke aiki arewa sai dai ka samu suna aiki a ma'aikatar makafi ko kuma a kai su wani social welfare a jiya a jibge a nan yau a jirgi a nan hmm. babu wani albashi na musamman babu wani kulawa na musamman da ake basu so wanda su hmm. kuma zaka samu ni a kudu na san makafi da wanda suna aiki a NNPC na san wanda suna aiki a bankuna na san wanda suna aiki a kamfanonin mai wanda su riga sun ci gaba kuma suna taimaka al'ummansu to hmm. kaga ba za a kwatanta da ko kaɗan da mutanenmu na ko kuma na kasassu mu na arewa da kuma irin daukan da ake mana ba. Eh to to kaga kamar misali ni yanzu a matsayina na Usman Ahmad ba ni da wata nakasa a jikina ko kuma wata bukata ta musamman a jikina amma yanda ake kallo ko kuma ake tarairaya ko kuma ake muzantawa da makamantansu ga mutanen da suke da irin wannan bukata ta musamman abin yana timin rai to ya aka sauran mutane abin bai damun mutane ne ko ya kuke ganin bahaushe bahaushe yana da tausayin da kasashe ko kuke gani ko ko san shi yake ko ko san eh, ina uwa mu ne san ya sha ya shanye kafarta wato abu ne mai dan wahalan ganewa hmm. a kai tsaye ba za ka ce bahaushe ya tsani na kasashe ba sai dai mu ce watakila bai san me zai yi da shi ba ko kuma bai san amfaninsa ba hmm. in na ce bai san amfanin abin da yake nufi ai hmm. misali idan ka san amfanin mutum to zaka tarairaye shi kuma zaka masa duk abun da ya kamata domin ya amfani kansa kuma shi ma ya zo ya amfani al'umman da yake ciki to wannan tsarin kwata-kwata ba mu da shi a arewa kusan an ɗauki na nakashashe cewa da abun da ya dace da shi shi ne bara har hmm. zaka ja ko wani karin magana da malam bahaushe yake yi zaka ji an ce kai wannan bai tsaye da kansa inda Allah ya ajiye shi ba hmm. wato abun da bahaushe yake nufi shine akwai inda kai Allah ya ajiye ka matsayin kan nan kashe hmm. shi ma wanda ba na nakashashe ba ko inda Allah ya ajiye shi kamar misali aga aga gurgu yana kamar misali buga kwallon kwando misali yau Um, a ga gurgu yana kwallon kwando ko kuma a ce a ga gurgu ya dogara da kansa ya zama tela ya zama tela ko hmm. kuma ya yi wanka tsaf ya fito ya hmm. sai ka ji an ce wannan wannan bai zai da kansa inda Allah ya ajiye shi ba hmm. wato akwai inda Allah ya ajiye ka a ganka a cikin tsumma a cikin raki kana mm-hmm. roƙo ana baka sadaka to in kai wannan a arewa matsayin ka na kashe shi to ka aje kanka inda Allah ya aje ka kenan mm, an fi sa ganka eh. kaman ka zagi sama yawwa <laughs> abinda suke nufi kenan to Isiyaku Adamu Gombe sai Allah ya kai mu wani makon za mu ci gaba da tattaunawa tare da kai a cikin wannan shiri na nakasa ba kasawa ba nan da mako daya ko biyu idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu a madadin shi Isiyaku Gombe shugaban kungiyar makafin Najeriya sai kuma wacce ta hada mana sauti Julie Levis Gresham. Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. A gaida na Kabara, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. Assalamu alaikum, sashin Hausa na muryar Amurka. mai magana alhaji audu mai gora malama dorin jihar jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da matakin da gwamnatin jihar jigawa take ɗauka na dawo da kudaden al'umma wadda jami'an tsohuwar gwamnatin sulalamido suka kwashewa al'ummar jihar jigawa domin yanzu na ji an ce gwamnatin jihar jigawa tana neman kuɗi biliyan takwas waɗanda aka ɓashe su a aljihun ƙananan hukumomi kuma na ji an ce yanzu akwai biliyan biyar ma ita ma da ta biyo baya to muna roƙon mai girma gwamnan jihar jigawa kada ka yi sassauci a kan dukkan mutumin da ya ɗebi dukiyar jihar jigawa in mai da ita ta zama dukiyarsa mai magana alhaji audu mai gora kampala dorin jihar jigawa salamu alaikum suna na babba haruna damba habaju bajoga malamin makarantar galingo primary school a shaka to alhamdulillah haba yan majalisu ai ba a sauyawa to sunansa muna ji kuna ta fafutuka kuna ta kokari domin kare kanku ko kuma domin kare shugaban majalisa dogara akan almundahanar da aka gano yayi a kasafin kuɗin shekara dan haka wallahi mu talakawa ba za mu daina kalubalantar ku ba har sai mun tabbatar da gaskiyar al'amari da haka efcc ya kamata ki shiga cikin wannan lamari dumu-dumu domin kuwa mu talakawa mun tura 'yan majalisa ne domin su wakilce mu don haka sai suka zo suka saba abin da muka tura su don haka matukar ba za su wakilce mu ba mu kan su dawo mu canja wasu mu canja waɗanda za su iya to madalla da wannan muka kaga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya soki ƙasar Ukraine wadda ya ce ta zaɓi tashin hankali maimakon zaman lafiya domin ko ta kawai Crimea hari wadda sojojin ƙasar Ukraine ɗin suka kai. Shugaba Putin ya ce wannan yunkurin neman ta da hankali domin kawai a samu rashin zaman lafiya ba komai bane illa neman kawar da hankalin jama'a Putin da yana magana ne lokacin da yake wa taron manema labarai jawabi a jiya Laraba a Moscow. Ya ce, za mu yi abin da duk ya dace mu yi domin kara inganta matakan tsaro da ma kare kayayyakinmu da ƙasarmu ba shakka za mu ƙara ƙami wajen duk wani abu da ke nasaba da tsaro. sai dai shugaban kasar ukraine petro poroshenko ya yi fatali da wannan kalamai na putin yana cewa wannan batu na shirme ne da bankaura domin ba za su taɓa amfani da ta'addanci ba domin kawai suna so su mamaye crimea ya ce ukraine ta rukufa wajen ganin ta kare ta a kan ƙasa mai cin gashin kanta kuma za ta yi haka ne ta hanyar siyasa da diplomasiya. jami'ai a ƙasar turkiya sun ce mutane takwas ne suka mutu sakamakon tagwayen harin da 'yan tawayen kurdawa da ke kudu maso gabashin ƙasar suka kai haka kuma mutane da dama suka samu rauni 'yan tawayen dai na jam'iyyar ma'aikata da ake kira kudistan workers party ko kuma pkk a takaice sun tara bom ne a gefen hanya a garin kizilta a gaishe ka masu mu a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu zama da ladan ibrahim ayawa da ta ni gabatar da shirin sai salaman abu da sidi waɗanda suka ba da umarni da ma injiniyan mu na yau malam zubairu nisar fil hashin gumi da ke cewa sai an jima salamu alaikum